الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن هذه الدنيا دار ممر لا دار قرار وأن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فمن اتقاه فقد رشد ومن فرط في جنب الله فلا يلومن إلا نفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا أيها المسلمون كانت الأحوال في العالم الإنساني بأسره قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم مترجية ساقطة هابطة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة ولا دين صحيح ماثور عن الأنبياء إنها الجاهلية بكل ما تعنيه الكلمة من معان هكذا كان العالم قبل الإسلام فعن هذه الحالة يصف المصطفى عليه صلى الله عليه وسلم قائلا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أخرجه إمام أحمد ومسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أيها المسلمون لقد ظل ذلك الوضع المتردي إلى أن بزغ فجر الإسلام بنوره فكان ظهور الإسلام بمنزلة منارة أضيئت فبجدت ظلام ليل الجاهلية والعصبية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين عباد الله الإسلام أسس الأمة على الوحدة والأخوة وإن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا إن المؤمن وإخوان الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا أيها الناس إن سر وحدة الأمة الإسلامية واجتماعها مبني على ثلاث حقائق الحقيقة الأولى أن أصل خلق الناس جميعا واحد الثانية أن الانتساب إلى الشعوب والقبائل إنما هو لأجل التعارف والثالثة أن أساس التفاضل بين الناس عند الله إنما هو بالإيمان والتقوى وقد ذكر الله عز وجل هذه الأصول في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بارك الله لي ولكم في القرآن نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Thank you. الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم أنصارا وأعوانا وإخوة في الدين وهذرهم من الفرقة والعودة إلى النعرات الجاهلية التي نهى عنها رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أما بعد عباد الله فإن من أهداف الإسلام الكبرى بعد التوحيد تحقيق الموالاة بين أتباعه وتجسيد الوحدة لأبنائه على كلمة سواء وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فتعاليم الإسلام وشعائره التعبدية كل ذلك يصب في هذا القالب الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا عباد الله إن مما يؤسف له حقا أن يكون بين ظهراني الأمة من يرغب عن تعاليم الإسلام فيرجع القهقرى آخذا بعادات الجاهلية يصنف الناس على أساس العصبية والقبلية ألا عباد الله إن العصبية القبلية معول خطير في صرح الوحدة وشرارة تشعل فتيل الصراعات وتجلب الفرقة والنزاعات وتزرع الأم وتزرع في الأمة مؤضلات الأجواء وتنشر ضوابغ الشحناء والبغضاء ومن ثم أيها المسلمون لا غرو أن حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها أشد التحذير حيث قال وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من حسى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية أخرجه مسلم عن أبي هريرة وقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة متفق عليه الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا أيها المسلمون كل رابطة تقوم على غير أساس الدين والإيمان على ضوئها يكون الولاء والبراء والتعاون والتنافر فهي دعوى جاهلية يمقتها الإسلام ويصفها بأقبح الصفات فليحذر المسلم من الانجرار خلف هذه النعرات القبلية التي اتخذها الأعداء سلاحا لفك قوة المسلمين في الدولة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون هنيئا لكم هذا العيد وبارك الله يومكم المجيد أدام الله عليكم السعادة والسرور وأفاض عليكم بالعيد البهجة والحبور تقبل الله منكم طاعات وغفر لكم ذنوبكم وأسعد بالخيرات قلوبكم وحقق لكم صالح الأعمال بارك الله لي ولكم في القرآن نفعني الله وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا a gurguje bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a takaice saƙon da kuɗi ba take ɗauke da shi bayan kira da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jin cewa wannan rayuwar ta duniya ba wurin zama ba ne wuri ne da Allah ya aje mu domin ya jarraba mu ya ga cewa me za mu aikata za mu yi abin da yake so ko kuma za mu yi abin da muke so duk wanda ya ji tsoron Allah ya ba Allah to wannan ya shirya ya samu kukuta wanda ko ya yi sakaci yi abin da yake so to wannan kai ya zargi kowa sai kan shi domin zai ga sakamakon abin da ya aikata a ranar al'iyama. ya ku al'ummar musulmi a taƙaice al'ummar duniya gaba ɗaya ta samu kanta a wani mawuyacin hali kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zamani ne wanda al'umma gaba ɗaya ta gurɓace zalunci ta'addanci zubar da jini kun ƙarfi ƙabilanci da ɓangaranci ya riga ya mamaye duniya gaba ɗaya har ya zama <clears throat> babu wanda yake jin daɗin rayuwa a bayan ƙasa Me ƙarfi yana danna mara ƙarfi mara ƙarfi kuma sai dai ya miƙa wuya sai yadda aka yi da shi da aka duniyar ta gama gurɓacewa gaba ɗaya a wannan yanayin ne a wannan halin ne manzon Allah yake ba mu labari cewa Allah maɗaukacin sarki ya kalli mutanen ƙasa gaba ɗayansu ya yi fushi da su gaba ɗaya Allah ya yi fushi da dukkan halittun da suke bayan ƙasa a wannan lokacin sai 'yan ɗaiɗaiku waɗanda ba a rasa ba waɗanda suka tsayo a kan addini na ahalul kitabi suka guje ma mutane suka koma suka koye a dazuzzuka suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine halin da duniya ta samu kanta a ciki duniya ba ta gushe ba a wannan halin da wannan yanayin da wannan bala'in har sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. hasken musulunci ya bayyana a bayan ƙasa ya fara disasar da wannan duhu na jahiliya da wauta da ta'addanci da zalunci a cikin al'umma Allah maɗaukacin sarki ya sifanta zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa da cewa qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin wani haske ya zo muku daga wurin Allah sannan wani littafi mabayyani wanda shine alqur'ani ya zo muku daga wurin Allah domin su kawar da wancan duhun da al'ummar duniya gaba ɗaya ta samu kanta a ciki lallai addinin musulunci lokacin da ya zo ya gina al'umma ne akan wata ƙa'ida ne girma bayan tauhidi da kaɗaita Allah ya gina su kan ‘yan uwantaka da san juna da ƙaunar juna da cewa al'ummar gaba ɗaya al'umma ce guda ɗaya kamar yadda Allah yake cewa wa inda hadhihi ummatukum ummatan wahida lallai wannan al'ummar ta musulmi al'umma ce guda ɗaya babu bambancin ƙabila, babu bambancin gari babu bambancin ɓangare idan aka ce musulmi a ko'ina yake a bayan duniya babu wata iyakar ƙasa wadda take raba ‘yan uwantaka tsakanin musulmi da musulmi a ko'ina yake a duniya babu wani yanki da yake raba al'ummar musulmi a ko'ina suke a bayan duniya da haka Allah ya kira su da cewa innamal na ikwa lallai muminai su kaɗai su ne ‘yan uwan juna su ne ‘yan uwantaka wadda ba a yanke ta duk wata dangantaka ta jini akwai ranar da za ta yanke ranar al'iyama za a yanke duk wata dangantaka in ba dangantaka ta addini ba in ba dangantaka ta imani ba daga ba a musulunci baya kallon komai baya kallon rarrabuwa baya kallon kalar jiki baya kallon yare baya kallon bangare baya kallon komai yana kallon kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah idan mutum ya furta ta to wannan kalmar ta riga ta haɗa ‘yan uwantaka ta al'umma. Da haka musulunci ya zo ya gina wannan ƙa'idar ta ‘yan uwantaka da rashin bambanci tsakanin al'umma ta hanyar waɗansu haƙa'ib guda uku wanda Allah ya ambata mana su a cikin Alƙur'ani da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ƙa'ida ta farko Shi ne sanin cewa dukkan al'umma asalinsu ɗaya ne ko da ka yi ma wani zagi ka zargi wani saboda dangin shi da 'yan'uwan shi to idan an ci gaba da tafiya an yi sama kai ma za a kai lokacin da za ku haɗe dangin za su zama ɗaya in ma ba a haɗu ba to za a kai kan annaba adam salam inda za a haɗa a nan gaba ɗaya da ka ƙabilanci da ɓangaranci da wani kalar fata da yare baya bambanta mutum baya sa mutum yayi nuna isa baya sa mutum yayi alfahari akan wani daga dukkan asalin ‘yan adam gaba ɗaya ɗaya ne inna khalaqnakum min zakari wa unta ka'ida ta biyu Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana cewa bambanta bambantan da yake tsakaninmu na ƙabilu da yarurruka da launin fata an yi mana shi ne kawai saboda mu rinka gane juna saboda mu san cewa wani a dangin wani yake wane ɗan uwan wane ne wannan kawai ita ce manufa amma ba don a yi alfahari da shi ba ba don a nuna wancan sun fi wannan ba ba don a nuna waɗannan ƙasƙantattu ne waɗannan masu daraja ba sannan ƙa'ida ta uku Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum ana gane bambanci ne a tsakanin musulmi duka kowa ɗaya yake da kowa inda ake bambancewa shine a wurin imani da takawa gwargwadon imaninka gwargwadon darajarka gwargwadon takawarka gwargwadon darajarka da haka addini baya ba da daraja a kalar fata baya ba da daraja a ƙabila baya ba da daraja a yare baya ba da daraja a ƙasa yana ba da daraja ne a kan abin da ya shafi imani da taƙawa. wanda ya fika imani ya fika taƙawa, a kowace ƙabila yake ya ka daraja ya ka ƙima a wurin Allah subhanahu wata'ala haka kuma a kowane ƙasa yake a kowane yare yake ya fi ka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wayannan ƙa'idodi guda uku wanda wannan aya ta tabbatar mana su ne suke ƙara tabbatar ma al'ummar musulmi haɗin kai da ‘yan uwantaka da zamantakewar tare ba tare da jin fifikon wani akan wani ba. Ya ku al'ummar musulmi wannan yana daga cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci bayan tabbatar da tauhidi ne tabbatar da ‘yan uwantaka da cewa al'umma gaba ɗaya guda ɗaya ce. To, amma a irin waɗannan zamunan ko waɗannan lokutan an fara samun waɗansu kalmomi da waɗansu mutane ƙazamai suke bayyana a cikin mutane domin su rura wutar ƙabilanci da ɓangaranci da yarantaka a cikin al'umma. su dawo da wancan mummunar ciwon na jahiliya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi yaƙi da shi ya rusa shi suna so su dawo da wannan ciwon a cikin al'umma suna so su sake mai da mu cikin jahiliya wadda muka kubuto daga cikinta mummunar rayuwa mummunar matsala wadda al'umma ta kubuta daga ciki da hasken musulunci yau an samu mutane da suke da'awa suna ƙoƙarin mai da mutane zuwa ga wannan mummunar ɗabi'ar da mummunan ciwon ita wannan ɗabi'ar ta ƙabilanci da ɓangaranci da ake yaɗawa a cikin mutane wata guduma ce wadda duk inda ta samu gini sai ta rushe wannan ginin duk inda ta samu al'umma a haɗe sai ta tarwatsa wannan al'ummar duk inda ta samu ƙasa tana zaman lafiya sai ta rusa wannan zaman lafiyan gaba ɗaya babu wani abu da take haifarwa sai miyagun cututtuka a cikin al'umma ba abin da take haifarwa sai rabuwar kai da rashin daituwa a cikin al'umma babu abin da wannan da'awar take haifarwa sai sa gaba da iyayya a tsakanin al'ummar musulmi gaba ɗaya sai ya zama wannan mummunar ciwon wanda maƙiya addini suka ɗauko har ya fara naso yana tasiri a bakin mutumin da yake da'awar cewa shi musulmi ne yana faɗin la illallah kuma yana da'awar ɓangaranci yana da'awar ƙabilanci yana da'awar yaranci da sauran irin waɗannan miyagun ɗabi'un na jahiliya to wannan mummunar ɗabi'a ce wadda ɓata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take yi babban aikin da manzon Allah ya zo yayi ya kawar na jahiliya to kana kokari ka dawo da wannan aikin ne ko ka sani ko baka sani ba daga mummunan ciwo ne wanda manzon Allah tun yana raye yake gargadi da aikata irin wannan aikin na kira zuwa ga kabilanci manzon Allah yana cewa duk wanda ya yi da'awa ta jahiliya yana cewa sai kabila kaza sai kabila kaza manzan Allah ya ce to wannan yana cikin tawagar 'yan wutar jahannama ranar alkiyama wani mutum da ya ji wannan maganar ya miƙe ya ce ya rasulallah ko da mutumin nan yana sallah yana azumi manza Allah ya ce ko yana sallah ko yana azumi ko yana raya cewa shi musulmi ne to yana cikin tawagar 'yan wutar jahannama ranar alkiyama da duk wanda ka ji ya fito a social media ko a kafafen yada labarai yana da awar ƙabilanci? to kai mai bishara da cewa yana cikin tawagar 'yan jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisin manzon Allah ya ce duk wanda ya fita ya je yana yaƙi a ƙarƙashin wata tuta ta ƙabilanci da ɓangaranci yana fushi saboda ƙabilanci yana kira zuwa ga ƙabilanci yana taimakon ƙabilanci in aka kashe shi a wannan hanyar manzon Allah ya ce to yi mutuwar jahiliya mutuwar shi ta zama mutuwar jahiliya imamu muslim ya rawaito wannan hadisin daga abu huraira a lokacin da manzon Allah ya ji alama ana so a sake farfado da irin wannan wani mutum ya zo yana kira yana ina ƴan uwana muhajirun wani yana ina ansarawa ƴan uwana su zo su kawo min dauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ran shi ya ɓaci yace da'awar jahiliya kuma me ya haɗa mu da da'awa irin ta jahiliya manzon Allah ya ce da'uha fa innaha muntina ku yi watsi da wannan da'awar ta kabilanci domin tsoroyi take yi wari ne daga duk wanda kaga ya taba ta kazani ne wari yake nema ƙazanta yake nema datti yake nema a cikin al'umma da haka irin wayannan ƙazamai wayannan datti bai kamata ya zama suna da wata ƙima suna da daraja a wurin musulmi ba wanda ya yadda da cewa inna ummatu ummatukum ummatan wahida da haka ya al'umma mu yi kula da irin waɗannan matsaloli mu yi gargaɗi ga al'umma a duk inda muka samu dama mu yaɗa munin wannan al'idar da irin wannan hanyar a duk inda muke da damar yadawa a midiya a social media a masallatai a wuraren taruwa a wurin aiki mu ya ƙoƙari mu yaƙi da irin wannan mummunar ɗabi'a domin ɗabi'a sai mai rusa addinin al'umma gaba ɗaya don haka ya al'ummar musulmi mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu guji jayayya da musu da juna wannan zai tafiyar da ƙarfinmu zai rusa mu sannan zai zaɓa ba mu da wata ƙima a cikin al'umma gaba ɗaya da haka mu yi haƙuri mu tsayu a kan dokokin Allah domin Allah yana tare da masu haƙuri da haka Allah maɗaukacin sarki ya sa mana albarka gaba ɗaya a wannan rana ta idi Allah ya sa a yi idi lafiya Allah ya albarkace mu gaba ɗaya ya sa albarka a wannan rana tamu Allah ya tabbatar mana da jin daɗi da farin ciki da annashuwa a rayuwarmu gaba ɗaya da wannan rana da muke ciki Allah ya kwararo mana da alkhairai da yake kwararo ma al'umma a ranar idi Allah ya karɓi ayyukan da muka yi na ɗa'a da ibada a cikin waɗannan kwanakin da kuma kwanakin da za su zo a gaba Allah ya gafarta mana zunubanmu da kura-kuranmu da muka aikata a baya da wanda za mu aikata a gaba Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da mu akan aiki na ƙwarai ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasanmu lafiya Allah ya kawo mana ɗauki a wannan ƙasa tamu da duk wani abin da zai kawo mana matsala da rashin zaman lafiya da rashin aminci Allah ka kawar da shi daga wannan ƙasa Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora mu da su a kan hanya madaidaiciya wannan zaɓe da muke fuskanta a gaba ya Allah ba za mu iya ba kai ne ka iya ba mu sani ba kuma kai ne ka sani ba mu da iko kai ne kake da iko Allah ka yi mana zaɓi na alkhairi Allah ka tabbatar mana da alkhairi duk abin da yake ba alkhairi ba ne Allah ka kawar mana da shi duk yadda muke son shi a zukatanmu Allah ka kawar mana da shi idan ba alkhairi ba ne duk abin da yake alkhairi kuma Allah ka fi mu sani Allah kai mana zaɓi na alkhairi ka zaɓa mana shugabanni da jagorori wayanda za su tsayu akan haƙoƙinmu su kuma yi abin da Allah yake so su yi abin da zai amfanar da al'umma gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahuma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad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 وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون